بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يوم جماعة المسلمين kudubar mu ta yau ita ashirin da biyar a wannan masallaci abu hurairar radiyallahu an kuma zata yi magana ne shi gaba da bayanin da malam aliyu gidan kana ya gabatar game da al'amur bil ma'ruf wallahi anil munkar ko kuma abin da ga istilahin malamai ake kira hisba hisba tana nufin yin umarni da alheri da hana ayyukan banna, da kuma sulhuntawa da gyara tsakanin jama'a ana aiki na hisba addinin musulunci ya wajen shi akan musulmi kamar da wa'azi ya gabata da ra'ayoyi da dama na alkur'ani mai da mun ji su a cikin su da umarni da alheri ko hani daga abinci ƙi yakan ɗauki salo iri da daban kamar yadda sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman wanda ya ga abinci a cikin ku bai canza shi da hannunsa idan bai iya wato da harshensa idan kuma bai iyawa to ya abin da zuciyarsa wannan shine mafi raunin imani hadisin ya nuna mai imani ba shi yiwuwa ya kama shi daga ƙunna ya ɗauka kowane irin mataki a kanta kamar shi marigayi mahmud abduhu muhammad mahmud abduhu kawai muhammad abduhu allah ya ji kansu ke cewa aikin hisba ya yi kama da aikin hajji ta fuska cewa an tashi a kan kowa sai sun babbanta domin aikin hajji yana wajaba ne kawai ga mai iyawa ko hisba kowa yana iyawa gwargwadon matakin da yake a kansa ma'ana wanda yake iya yi da hannu da wanda yake iya yi da baki da wanda yake iya yi da zuciya a wajen kawar da kwanna shari'a ta yi umarni a duba abin da ya faru bayan abu da zai iya faruwa bayan kawar da ita abin da an ka taso shi ne a kawar da kwanna ta gushe sabon sannan a mai gurbin ta da alheri idan gusar da ita gaba ɗaya ya gargara a nan shari'a ta yadda a ɗau matakin rage ta amma idan kance wato wata kunna za ta haifu ta maye gurbinta to a nan sai masana sun yi nazari kafin a ba da izinin kawar da wannan ɓanna sai wata irin ta za ta maye gurbinta to ballantana iya kasance an tabbata za a samu bayyanar ɓannar da ta fita in aka kawar da ita ma'anan ya zama wajibi a kyale wannan sannan a yi haƙuri da ita har zuwa sadda za a iya sadda ita baki ɗaya kamar wanda ya da 'yan fashe suna caca, kyale su su ci gaba da yin caca ya ci alheri bisa da hana su in har tashin su zai sa su je su yi tashi tsakani wanda ya ta haɗari don zama su ta'addanci ga rayuwa da lafiya da dukiyoyin jama'a haka wanda yake karatun tatsuniyoyi da ya kasance hana shi wannan karatun zai sa ya koma ga karatun alkur'ani ko wani abu mai amfaninsa to shari'a ta yadda a hana shi karatun tatsuniya amma idan ya kasance in ya bari zai koma karatun littafan bokaye da makamantansu to gara kyale shi da wancan na farkon don sa ya fi sauki muna iya lura da wannan tun muka da irin haƙurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da munafikai bai kace su ba don abin da zai biyo baya guma da zargi gare shi cewa yana kashe mabiyansa da an gansu cikin sauran jama'arsa wannan ya nuna mana kina aikin hisba yana buƙatar ilimi da basira ta auna al'amura da sanin matsayinsu a shari'a yadda kuma yake buƙatar haƙuri da sa hikima wajen kawar da ɓarna da sanin kowa irin matsayin da yake da shi game da kawar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya fara aikin hisba da kansa a lokacinsa a cikin tsani aikin hisba ya zama doka wadda ke da hukuma da tsari da ma'aikata wannan hukumacin insha Allah ta'ala za mu yi bayanin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hisba da kansa in ya so jum'a mai zuwa muna cikin masu rayuwa sai mai magana yadda hisba ta koma ma'aikata a cikin hajji yadda ya kamata a yi a wannan zamani Sashen kowa ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda Allah ya aiko shi da shari'a da addini na gaskiya sai ya fidda mutane daga duhu zuwa ga haske daga ɓata zuwa ga shari'a daga zalunci zuwa ga adalci ya karantar da su hanya ya gaskiya don haka kawar da wannan. da samar da maslaha da gyara yanayin tarbiyya da hana aikata laifuffuka duk waɗannan ayyukan manzo Allah ne na asali kuma tarihi ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan aiki bil haqqi babu kira sahabbai kuma sun yi masa biyayya tsantsa da duk abin ya umarce su da su ko ya hana ya umarce su da shi ko kuma ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasafta ba sam wajen hana laifi da kawar da shi za mu bada 'yan misalai domin tabbatar da wannan bayani misali na farko a ɓangaren aƙida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha lura da sahabbai a lokacin da shi ɗaya so ya jefa su zuwa ga shirka kamar yadda ya faru lokacin da suka ce a saman musu wata itaciya mai albarka don su rataye ta kubbansu kamar da mashirkai ce manzo Allah ya masu gyara da lokacin da wani ya ce masha Allah wa shi'ta abinda Allah da manzo ya so sai manzo Allah ya ce ni kake hadawa da Allah a ja'altani lillahi niddan kul ma sha Allah wahdahu mazalla ke sai Allah ya so shi ke ba sai Allah da manzo so so sayyidina Umar radiyallahu anhu yace wata rana ana wurin yaki sai rantsi da mahaifina irin kamar da suka saba rantsuwa cikin jahiliya ita sai ni ji an zungure ni ta baya ana ce min la tahlifu bi aba'ikum kada ku yi rantsuwa da iyayenku yace ko da ne waiwaya shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi bayan haka ko kuskure ba ta ki rantsuwa da wani Allah ba ji sayyidina Umar misali na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaya da zoben zinari daga hannun wani sahabi yayi jifa da shi sannan ya masa faɗa yana cewa 'Yan ku ya ɗauki garwashin wuta ya sa ga hannunsa wannan bawan Allah bai sake waiwaye wannan zo ba ko zai yi kyauta da shi ko zai yi wani amfani da shi misali da uku wajen ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha hana sahabbai su wuce shi kamar yadda hana su samun azumi da wani ba tare da sahur da mutum da ba kamar yadda kuma hana su cin yin aure da naci akan azumi babu huta sannan yasa an kace ya giyar da wata boye Allah ta daure ga jishikin masallaci don kaba ibada ta gaji ta daure kanta manzo Allah ce ku ibada sadda kuke da nishaɗin yin ta idan kun gaji ku kwanta misali na hudu wajen alwallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawata masahabbai akan rashin wanke kafa tsaban a lokacin sanyi har yana cewa azabar wuta ta tabbata ga dugadugan da ba a wankewa wurin alwala ya kun musanta ma wanda ya bar lum'a ga kafarsa misali na biyar wajen sallah mun sha ganin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu gyara ya hatta wanda manzo Allah ya ce ma makoma ka kai sallah sallah ka bace haka ba game da sallar jam'i a masallaci manzo Allah ya tsoratar da waɗanda ba su zuwa a yi da su har yana ta abu kaɗan ya hana in je in sa a ƙona gidajenku don ba ku zuwa masallaci a wajen da ta sahu ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kabbata sallah sai ya tabbata an daidai ta tsaf sannan ya da sallah yana kuma hana masu hanzari yin gudu da gaggawar zuwa masallaci yana cewa ku zo cikin natsuwa kuka samu ku sallace shi wanda ba ku samu ba sai ku ci shi lokacin da abu bakarata radiyallahu anhu ya yi ya tun da shiga sahu ba nan take da ƙara sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Allah ya ƙara masa kai ibada amma kake haka misali na shidda shine wajen zakka za mu ga yadda wato manzo Allah ya wata mata ta sanya mu yake munduwa ta zinari sai ki san zakkar wannan ta ce a'a ya ce kina son Allah ya mayar da su mun da ya yi nauta ya azabta ki da su ta ce a'udhu billahi ni zan ma rabu da su gaba daya ba ka ga sunan na ba da su sadaka saboda Allah misali na bakwai wajen aikin hajji za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka aikin hisba a cikin aikin hajji ana gyara masa habbai aikin hajjin za mu kuma ga yadda fadl dan abbas dukkan ta kyakkyawar mata yin mai da su zuwa gare ta sai manzo Allah ya dinka juyar da fuska fanta da gare ta idan manzo Allah ya jaye ya shafa sai ya koma mai da kanshi yana kallon ta sai manzo Allah ya koma ta hannunsa ya karkata da fuskar lokacin da wani ya yi harama da aikin hajji ya ce labbaik Allahumma an shubruma Allah na ya harma zai yi ma shubruma aikin hajji manzo Allah yace da kaza in ka yi wa kanka yace eh na yace su cikin shugru ma babu komai misali na takwas wajen azumi mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masahabbai kada su yi azumin da zai wahalar da su sayyidina Abdullahi dan Umar yana cewa na yi nadamar ban cikin gumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban gaji da azumi misali na tara wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci mara lafiya da ya tarar da wannan mutum dai ya kare yake hala addu'a kake yi yace ina roƙon Allah ya gaggauta min duk ukun da ke min cikin duniya don gobe lahira in samu sassauci kaza Allah yake subhanallah ai ku ba ka iyawa ce rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban na nan manzo Allah ya masa addu'a Allah ya bashi sauki misali na goma a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga yana hisba kamar da kuma ne tarzana na Aisha tana fira da wani dan uwanta na wajen shan nono dan uwanta da jini ba dan uwanta da shan nono nan take manzo Allah ya ja hankali cewa yana da shi cikin wannan da duk wanda bai sha nono cikin kurciya ba ba a ɗaukar sa dan uwa na shan nono haka ma ya taɓa ganin hotuna ga labulanta na abubuwa masu rai ya kama lafiya ya yaba ya ce mata mala'iku ba su shiga jikin da ake ajiye hotuna a cikinsa ya kuma hana wani ɗan daudu ya shiga cikin gidansa a lokacin da jikan Hassan ya ɗauki fara da gina da ya sa ga baki manzo Allah matsaje ya furje shi ya sa hannu ya kusa ne shi da ya ce ai mu'amin zai ci sadaka dan mutane misali da goma sha ɗaya kan titi ma za mu ga manzo Allah yana aikin hisba miswar ibnu Makarama yana cewa wata rana ya saki ganinsa ana aikin yakin khandak ana ana tona ramin khandak da aka yi ɗauki dutse bisa kai wanda ya kwanta da ya ce bari wanda sai ya kai dutse sannan ya dawo ikizalinsa yanzu Allah ya kasar da shi ce a dutse ka ikizalinsa ku daina ku daina yin tafiya tsara haka ma wani sahabi da ke shar hadisi razah shi ma ya zauna ya barci ya a fili manzo Allah ya ce masa ashe baka san cinya al'aura ce ba misali na goma sha biyu za mu ga manzo Allah yakan hana wanda ya ci albasa ko tafarnuwa ya shiga cikin masallaci ya yi sallah da haka kai mai idan aka zo wurin albasa ta ce kuwa Allah yakan sa a tungume shi da cikin masallaci a je a ce shi can wani wuri da ni kuma zan buƙi'a a yadda shi nisuwar ibnu makarama yana cewa wata rana ya kaci zane sa aikin ya ce kandar ana tona rashin kandar ya ɗauku dutse bisa kai sai zane ya kwance sai ya ce bari ya bari sai ya kai dutse su ne ya dawo zanen ka yanzu Allah ya kasar da ce a ji dutse su ɗauki zanen ka ya ce kuma ta zama kuma yanayin tafiya tsirara haka ma wani sahabi da ake kira sharhat ibn razak shi ma ya zauna ya bar cinya a fili yanzu Allah ya ce masa ashe baka san cinya al'aura sai ba misali na goma sha biyu babu ga masu Allah ya kan hana wanda ya ci a ko su karnuwa ya shiga cikin masu ya sa hatta kai mai idan aka ji warin cikin ko ta karnuwa manzo Allah ya kan sa a tungume da cikin masallaci a je a kashi can wani wuri mai nisa wajen buki'a a yadda shi ba a koya masa da lafiya gobe in ba ka da lafiya ka ci abu mai wari kar ka zo mana masallaci sosai a waje ke sallah haka ma wasu abubuwa da suke iya cikin da mutane misali na goma sha biyu ko kuma sha uku za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai gyara har a kan yi amma duk da taɗin suna kamar yadda wani sun ya yi wanka da mutane na ganin sa ga Allah ya kyale sai aka tara jama'a masallaci sai haulin bari ya ce jama'a ku sani Allah mai sutura ne mai suturtawa ne kuma yana son sutura da jin kunya za ka idan ɗayan ku zai wanka ke ya sa shi a maki sa da mutane misali na goma sha hudu kuma har a kasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shiga da kansa zai hana mutane yin albus misali na goma sha biyar ɓangaren sutura za mu ga manzo Allah ya sha lura da sahabbai yadda ake son a son sutura ya hana suturar mutum ta jaga akwai lokacin da ya ibi umar sura ta ta shi haka ya ce daga ta ya daga ƙara ɗaga ya daga ya ƙara ɗaga ya ta sani dole ne ana iya tankwaye shi ta sama sai da kai rabin ƙwaro sannan manzo Allah ya to ban shaka babu komai haka ma manzo Allah ya taɓa bin wani mutumin ta'ifa ana gaggawa sai da ya riƙe sai ce mai daga suturarka ta yi tsawo da yawa ta sauka ƙasa da yawa. Sani na goma shidda jabir radiyallahu anhu ya bamu mu labarin wata ziyarar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai gidan an ce da manzo Allah ya shiga cikin sai ya kawo sai shi wannan halaka ya sai ga wani mutum shuka shi wannan bai da sabulu manzo Allah da suka gani an yi ba daidai bai yi shiru ya kama baki misali na goma sha bakwai manzo Allah yana iska kana da yaya wata rana ya ga wani matashi irin yan gayen nan da cikin almajirai sahabbai yara kanana ya yi aski ya aski rabin gashi ya bari wato ya yi aski rabbi kai ya bari kuma manzo Allah ya kirawo shi ya ce ka aski kanka duka ka bashi duka'! misali na sha takwas za mu ga duk wani abin da zai bayyana kamannin maza da ya mace ko ya bayyana kamannin mata da ya namiji to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hisba a kansa Ta har ma sai da ya sa masu auren kama a cikin gidaje a hidda su daga gidajen sa misali na sha tara za ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lura da Sa'id ibn Suwayd ya bar zaman yan wuta wani zama ne wanda in kun tambayi malamai za ku ji bayani da da misali na ashirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana masu zama kan hanya suna tsaye gungumma suna kasancewa wani suna hutawa ne manzo Allah ce duk wanda zai zauna kan hanya to dole ya tsare haƙƙin hanyar nan ya kare bakin su da ya amsa sallama idan an yi masa sannan kuma ya hisu ba ya umarni da alkhairi ya hali daga aikin shari'a misali na ashirin da ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi ya taɓa yi wa Abu Zarrin faɗa akan yazagi zagi bawansa ya kuma hana Abu Mas'ud al-Badri bugun nasa bawan yace masa ka sani ikon da Allah yake da shi a kansa ya fi wanda kake da shi a wannan abu masu ce sun daga nan ba su yi bugun wani bawa ba misali na ashirin da biyu a ladubban cin abinci kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana masu ci da hannun hagu ya hana masu hannu bisa hannu akushi ya hana masu ci a gintire da har sai da yamma wani mai saurin taimakon ya addu'a akan ya ce ci da hannun dama ce bai iya ba ce kada Allah ya saka iya manzo Allah ya masa bugun addu'a sai hannunsa ya kange bai sake ciwa ba misali na uku wanda zamu takaita a kansa zamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a makabarta bai fasa yin hisba ba ya taba iske wata mata tana kukan mutuwar yaronta ya ce mata ya ke bukan Allah ki ji tsoron Allah ki hankali waɗannan wurare da muka kawo musulmai ne kawai dangane da ake hisba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi kansa wato ya umarni a alheri ko ya yi ya hana aikata aikin sharri a dubin mutu gaba in Allah ya so za mu je yadda manzo Allah ya fara tsora wannan aikin akan wasu daga cikin sabbai don su taimaka masa wannan aiki ya koma ta wanda yake ministry mai zaman kanta wanda ma'aikacin wato gwamnatocin musulunci sun rika amfani da shi za mu kuma ba da shawarwari yadda kamata a gudanar da aikin hisba a wannan zamani namu in Allah ya so subhanaka allahumma a ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله سبحانه وبحمده لا يبلغ مدحته المادحون ولا ينال من عظمته القادحون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يحصر آلاءه الحاسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره هو المستعان ومنه الفرج وإليه المشتكى وعدم الإسلام ولا حول ولا قوة إلا به وحسبنا ونعم الوكيل هو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله الهادي الكثير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل تابع مسلمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المرجع والمصير وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فإن أعظم الوصايا البرايا الله رحمكم الله فإن حق الله أمان من البلايا وحصن من الرزايا وبالتقوى أمن الديار وحفظ الزمار وهناء العيش والاستقرار وكثرة الخيرات واستجلاب البركات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وبالتقوى النجاة فوق الأرض وتحت الأرض فيوم العرض على الله عز وجل عباد الله إن الله عز وجل قد أمر, أمر أن تكون منا أمة تأمر بالخير وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولقد بين صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله هذا الأمر الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فبين مراتبه قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه وإن لم يستطع بقلبه فذلك اضحك الإيمان هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المصطفى ورسول المجتبى صلى الله عليه وآله الحمد لله جامع الشتات ومحي الأموات وأشهد أن, الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكتب الحسنات وكف السيئات وتنجي من المهلكات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بجوامع الكلمات الآمر بالمعروف والخيرات والنهي عن الشرور والمنكرات صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يدوم بدوامها الأرض والسماوات أما بعد عباد الله اعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عمل بالحكمة في نفسه وأمر الناس بالتوحيد ونهاهم عن الشرك وإنه صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك خيرا إلا أرشدنا إليه ولا ترك شرا إلا نهانا عنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم وإن من الجدير أيها الإخوة أن ندرس حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنعرف كيف كان يأمر بالمعروف بالحكمة وكيف كان ينهى عن الشر وعن الشرور بالحكمة وكيف كان يلطف بالناس حتى سماه ربه أنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وهذه البشرية محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه قال عز من قائل سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرزق وطهرتهم تطهيرا وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وزوج البسول علي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وجودك وعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الملة والدين اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في جوز وارحم المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم ارحم الأرامل اللهم ارحم الأرامل وتولى اليتامى في جوز وفي سائر بلاد المسلمين اللهم أبرم لهذا اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل التوحيد ويذل فيه أهل المعصية والكفر ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر لا تنيع الدعاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع الدعوات اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وآتهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم أجل الأمن والأمان والإيمان في ربوع بلادنا واصلح أئمتنا وقرتنا وعلماءنا وشبابنا ونساءنا اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد يده في نحره وكن لنا يا رب ناصرا ومعينا ربنا تقبل منا إنك سميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم اشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون الصلاة